a karatu wasu mu sun sun je sun kwanta suna bacci sai muka ji bindigogi kawai irin su karfe sha ɗaya da rabi kenan na dare muka ji bindigogi wurin da na boye ya bani dama in ji abubuwan da ke faruwa ko da yake ban gani ba don ina kwance tsoro ma ba zai bani daga kaiwa domin kila bullet zai zo ya same ni addu'a nake yi a wurin ina jin kafafunsu ina jin muryoyinsu wanda sun ɗauke su da wanda aka ɗauka suna ce musu ku rufa mana baki suna kuka suna roko don Allah ku taimake mu ku yafe mu don Allah 'yan matan kenan domin wurin da na boye ba shi da nesa daga gurin kwanan 'yan mata suka ce musu ku wuce sun ɗauke su sun tafi ban ji muryoyinsu kuma ba bindigogi har yau in ko da taya ne ya fashe gabana yana faduwa saboda irin harbe-harben da muka ji ranar na ce abin da muke kallo a fim abu da nesa sai ga kanan a tsakanin abin gaskiya har yau tsoro muna cikin tsoro muna cikin damuwa domin ba da sauki muka same shi ba ba da sauki ba har yau muna cikin fargaba kwana arba'in eh, eh, da biyar kenan da abin nan ya faru